Bayanan da ake ci gaba da samu daga ƙasar ta Mali na cewar 'yan ƙabilar na Dogon sun yi kisan ƙari dangi a kan Fulanin da ke zaune a ƙauyen Ogasago da ke cikin jihar mabti kan iyaka da Burkina Faso. Lokacin da suka yi dirar mikiya a garin, wanda da farko suka barbaɗa man fetur a kan gidajen kwana na mutanen, da rumbunan ajiye abinci da dabbobi kafin daga bisani su kunna wuta sannan kuma su shiga sassarar jama'ar da ta kubba da addina. Wani al'amari dai ya kaɗa hankalin al'umma a sauran biranen na Mali, inda ƙungiyoyi masu fafutuka da dama da 'yan siyasa suka gudanar da tarika domin yin Allah wadai da harin, tare kuma da yin kira ga gwamnatin da gaggauta ɗaukar mataki. Musa Kulbale wani masanin kimiyyar siyasa kana kuma ɗan fafutuka a Malin ya ce ya zama wajibi a bi hanyoyin tattaunawa domin neman sulhu tsakanin kabilun. Euh, euh, euh, ya ce ya kamata a girka wata hukuma ta musamman da za ta buɗe hanyoyin tattaunawa tsakanin kabilun biyu na dogon da kuma Fulani domin kawo ƙarshen tashin hankalin kwata-kwata baki ɗayansa. Ya ce kada a kuskura a nuna fifiko ga kowane ɓangaren ƙabilar. Wannan shine abin jikara. aille vraiment plus loin. Pas non plus euh, épargner cela, c'est ce qu'il faut vraiment. A halin da ake ciki, babbar alkali mai gabatar da ƙara ta kotun ƙasa da ƙasa wato CPE ko kuma ICC, Fatu Suda, ta yi Allah wadai da harin wanda a ciki aka kashe yari kankana da mata da kuma tsaffi. Sai dai bata ambato ba ko akwai wani hukunci da kotun za ta iya a kai, amma ta nuna cewar alhakin hukuncin yana a kan kotunan Mali. Firaministan Malin da ya kai ziyara a ƙauyen Ugasagu ya tabbatarwa da al'umma cewar za a hukumta waɗanda suka aikata ta'asarar bayan ya yi masu ta'aziyya. Euh, euh, ya ce tuni maka ɗauki mataki a game da batun harin har ma mun riga mun rusa ƙungiyar mayakan na dogon da kuma sallamar wasu manyan sojojin ƙasar. ya ce tsaron al'umma ya kamata kowa ya sani cewa yana a kan wuyan gwamnati shi ma dan ministan shari'a na malin ciyena kulbali ya ce za a bawa gawa kashi domin mai rai ji tsoro saboda ya ce za su zakulo waɗanda suka aikata kisan ko'ina suka shiga domin hukunta su sannan ya ƙara da cewar ya ce da farko ina isar da ta'aziyata da sunan shugaban kasar mali ga al'ummar wannan gari na ogasago kuma ya ce muna sanar da al'ummar garin cewa ba za mu taɓa amincewa ba da irin abin da aka yi masu eh, eh, que ce qui inacceptable.